A cewar wani marubuci kuma ɗan jarida Victor Hugo Morales, wanda ya kaddamar da wani shirin talabijin da tsohon ɗan wasan ƙwallon kafa Maradona a lokacin da ake buga wasan cin kofin duniya a shekarar da ta gabata. Dan wasan ya tabbatar masa da niyyarsa. Morales ya rubuta ne ta kafar yada labarin Twitter a cewar ya faɗa mana cewar zai tsaya takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta FIFA kuma ya bani dama in bayyana hakan. ni dan takara ne kalamin da Diego Maradona ya yi amfani da su kenan wajen amsa tambayar da na yi masa a game da gabatar da waɗanda za su tsaya takarar shugabancin na FIFA. Maradona dai ya sauki shugaban na FIFA Sabbalata ne karara inda ya nuna cewa Sabbalata shugaba ne mai mulkin kama karya ya kuma kara da cewa ya mayar da hukumar FIFA wurin rashawa. Blata dai ya ce zai yi murabus ne kwanaki kaɗan bayan sake zaɓensa da aka yi karo na biyar a sakamakon matsalar cin hanci da rashawa a hukumar ta FIFA.